zaune gaban wurinta cikin babban shagon village artisanal da ke yamai cikin iskan fanka mai kadawa da karfi madan amadu aisatu bukari ta yi tagumi da hannun dama tana kallon ɗan aiki na kakkaɓe ƙurar da ke bisa kayayyaki da aka baje tana damuwa da rashin masu cinaki dalilin cutar covid-19 babu zirga-zirgar mutane da yawa ba su shigowa don ziyartar hajar mu ga ini da wuya ake samun mutum ɗaya ko biyu da za su shigo kuma ko sun shigo kawai don su kalli hajar ne kuma su su huta wani bi ko jika ɗaya ba ma sayarwa a rana yan nijar ba duka bane suke ra'ayin kayayyakin mu don haka in akwai taro yan nijar na zowa sayan kayayyakin mu don su ba baki a cikin yanayin nan na covid-19 kuma komai ya tsaya tunda babu huta duk da rashin cinaki masu aikin village artisanal na ci gaba da sarrafawa harkoki na tafiyar hawainiya da kyar ake samu amma ana fatan makoma mai haske masu sayan kayayyakin mu baki ne mu baki ba su nan ga zawa da ana samu masu ka su fuwar to yanzu babu duk an rufe furancin wanda an ka fara korona ga kayan mu ba su ta ba ka gani ga suna a aje in suka kura ka shayi sai an corona nan da aka faɗi gaskiya ta kasara mu da yake mun samu ɗan tallafi daga wajen gwamnati saboda sai ka buɗe kayan hakkari ba wanda zai sallama maka abu mu marsa za mu kama abu ne ga hannun tsaka mai waya ce kiliyan kana tsoron shi ma yana tsoron ka a agadas inda aikin hannu yake zama ginshikin tattalin arzikin wurin matasa masu aikin hannu na buƙatar hukumomi da su samar musu da masaya domin shigar da kai aikinsu da aka dakatar dalilin aiwatar da matakankar da garki kamar rufe iyakoki. A yau tare da al'amarin cutar corona ba ma samun fita mu shigar da kayanmu. Wannan ya yi matuƙar tasiri sosai bisa ayyukanmu. Muna kira kayayyakin ado da dama amma ba mu iya shigar da su ba shine aikin da muka iya. Muna cikin matsaloli gaskiya wajen shigar da kayayyakinmu. A cewar ma'aikatar yawon buɗe ido ta ƙasa ɓangaren aikin hannu na taimakawa da kashi 25 cikin 100 na arzikin da ƙasa take samarwa shine bangare na biyu na ba da aiki bayan noma yana buƙatar musamman ma mai da hankalin hukumomi gaban tasirin cutar covid-19.